jama'a masu mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na musamman shirin da za mu tattauna da babban bakon namu wanda ya ziyarce mu domin tattauna al'amura na yau da kullum wato honorable ahmed muhammad aliyu himma ranke da ah, barka da kasance barka barka ka da yaja sa barka ka da to ga masu bibiyan mu wannan dai ba shine karo na farko da muka soma tattaunawa dangane a shi wannan bako namu ba waɗanda suka shafi batutuwa daban-daban duka dai abubuwa ne wanda suka shafi ci gaban al'umma kuma ci gaban ƙasa sunana Hussaini Bako Malumfashi wanda ni ne zan kasance tare da ku a daidai wannan lokaci. Ranke daɗe kamar yadda na yi matashiya ba shi ne karo na farko ba wanda muka samu lokaci muka tattauna da kai duka kuma dai tattaunawar mu ta ta'allaka ne dangane da ci gaban al'umma da kuma ci gaban ita wannan ƙasa ta mu Najeriya duba da irin gudunmuwar da kake bayarwa matuƙa wajen ganin cewa ita wannan ƙasa ta mu bata zama koma baya ba kuma al'umma mu ba su zama koma baya ba har yanzu dai baka yi ƙasa a gwiwa ba ga masu bibiyar shirye-shiryen ka akwai shirye-shirye da dama da kake yi waɗanda abubuwa ne na farfado da tattalin arzikin ƙasa kuma abubuwa ne wanda musamman matasa za su dogara da kansu kawowa yanzu menene shigowa wannan shiri menene za ka iya bayyana mana dangane da waɗansu abubuwa waɗanda aka aiwatar waɗanda za su amfani musamman matasa a daidai wannan lokaci gaskiya ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na farko a yau ina ina cike da farin ciki domin a kulle halin idan ka ga cewa ana yawan tuntuɓa ka a kan lamari duk da yake na ɗan kwana biyu ba wanda ya san labarin abubuwan da nake ciki saboda harkokin yau da kullum ala hakika himma global construction himma global oil and gas himma global health equipment himma global max housen mu a cikin hukuncin ubangiji dukkan shekara mukan cire haƙƙin allah daga irin cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya bamu na kasuwa shine muke tafiyar da ƙungiyar da take ita ce himma global for life ita wannan himma global for life ta ta'allaka ne akan rayuwar matasa da kuma mi matasa suke ciki menene kuma za su kwana ala hakika kwanan nan ba karshen shekarar nan mun yaye ɗalibai waɗanda muka koya masa yin sabulu da yin magunguna da hadda hanyoyin mata da za mu koya masana'o'in hannu domin dogaro da kansu idan na duba baya akwai rekod inda nake da shi yanzu haka muna da yara da suke aikin sola wanda yanzu haka a cikin kaduna da abuja suna daga cikin manyan yaran da ake ji da su a harkar sola idan ka dawo ba a harkar satellite ni fil ina technology ne kullum halin ina tunanin ya zai empowering inka yadda yake kai ba he ka rike sufana ba duk ƙasar da ake cin abinci a duniya daga inda ka ɗauki international passport ɗinka idan ni sufana baka bukata komi wannan brain in da Allah ya baka da shi zaka kai rayuwa to kaga uh, shine muka kara yanzu muka ƙara tunani muke so mu haɓaka shi har zuwa wurin irin su mechanical engineering shine koyon yin ayyukan gyaran mota gyaran mota is not gyaran mota like before wanda kowa ya sani mu za mu baka kwamfuta computer za ta yi the memory in motan ka ta faɗa maka exactly fault inka inda yake because idan most of the time ba a kawo abubuwa na zamani is like kaman kawai kasan nan ma ba ci gaba kuma mu da muke yawo ƙasashen duniya ko kwanan nan na dawo daga switzerland na ga irin matsala ne ta same mu na mota amma kawai sai na ga injiniyan na zuwa kawai ya yi installing in software in shi take yanke kawai ya tada mana mota muka ta a kan hanyar airport so wannan ya ja ra'ayina a kan cewa ya kamata irin mu irin mu masu kamfanoni mu zo mu haɗu mu gyara rayuwar al'umma because ita rayuwar nan idan ka gina dan wani kanka ne ka gina that's why ake ta samun koma baya bangaren wasu harkoki na ƙasar nan da dukan mu masu kamfanoni muna ƙoƙarin taimakawa na imani ga Allah da wannan insecurity in ma da an samu sauƙi. to sai dai yawanci kamar yadda kai magana kamfani ko kuma a ce wata kungiya da ta take taimaka ma al'umma wani lokaci za ka ga tana dogaro da kila wasu kungiyoyin su zo ko su kawo gudunmawa ko kuma gwamnati ta shigo ciki ya al'amarin wannan yake akwai akwai shigowar gwamnati ko a ce haɗin gwiwa da gwamnati ko haɗin gwiwa da wasu ƙasashe wanda da su ne ake wannan abubuwa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahi ni babu wanda ya taba ban naira shi ɗaya akan in yi taimako ga al'umma ni ne kawai dukkan lokacin da na ga allah ya sa na ci riba na kan ware wani haƙƙin allah in ga cewa idan na taimaki al'umman da ba su iya ci idan ka dawo baya irin ciyarwa da nake yi a dukkan shekara da ramadan da kuma watan babbar sallah wallahi wallahi ba wanda ya taba ba mu gudunmawa ko didi sai dai ta nagode ita ce zan ce an bani da kuma fatan alkhairi amma ni kulle halin idan na tafi na je na ne tituna na ne na kai kayan asibiti ne na kai wani abu dai da na san da cewa na ci riba to nakan ware kuɗi a take yanke nake ware ma foundation wannan amma ba mu da wani mahaluki ko wani eh, ko wata kungiya ko kuma wani agency da suka taba zuwa suka ce mana cewa da Allah ga gudunmuwar kaza ku yi kaza hasali har rijiyoyi <laughs> da nake yi irin rijiya na ruwa da ake ba al'umma ba inda wani ya taba ban kwandalar shi kai har maganan da nake yi dinnan shekara na ciyarwa mutane mutum dubu uku nan da nake yi babu local government inda yake wani ya taba zuwa ya ce kai ga fiya wuta ku hada ku ba al'umma to akwai wani al'amari wanda shi ma ya kamata a shigo ciki baya ga ko harkar ciyarwa ko ce makama marasa karfi a da yake daba mutane a daidai wani lokacin musamman munan yawan arewacin najeriya bai wuce matsala ta rashin tsaro kuma gwamnati tana ta magana cewa matsalar rashin tsaro ba matsala ce wadda ta shahi mutum ɗaya ba a ce ko gwamnati ta magance ta wani abu ne wanda sai an haɗa hannu wuri guda sannan a ga yadda za a magance wannan matsalar fara tunanin ka faɗaɗa irin wannan aikan alheri ganin mm. cewa yadda za a samu saukin wannan al'amari na matsalar rashin ko kuma waɗanda su abin ya shafa an jawo su an yi musu wasu abubuwa da ya kamata na bukata mm. alhamdulillah na ji daɗi da wannan tambaya da kai mani na farko dai a ni ina daga cikin waɗanda yanzu suke ƙoƙarin a ɗin ɗaukar 'yan sanda mm. da kuma ɗaukar ma'aikatan efcc a president ig na yanzu abokina ne kuma aminina ne yana daga cikin irin shawarwarin da muke bashi a koda yaushe na ganin cewa an zaɓi 'yan sanda waɗanda ya kamata su zo su tsara rayuwa al'umma wannan dalilin ne yasa suka shigo da mu ciki yanzu haka wannan screening inda ake yi daidai bakin gwalgwado kowace jiha himma global tana da mutum goma wanda aiji ne ya bani kuma cikin hukuncin ubangiji mun yi kokari mun ga cewa dukkan yaro idan an kawo mana shi sai mun je mun gwada genotype din shi sai mun yi duk gwaje-gwaje a jinin shi mu ga cewa shin ya ma taɓa shan drugs idan kuma yana da record mai kyau ya taɓa sata ko ko bai taɓa sata ba sannan ya mu'amala shi daga unguwar da yake sannan kuma ya mu'amala shi da iyayen shi duk wannan cikin irin gudunmuwa ce da za mu bada don ganin cewa mun ga an samu mutane waɗanda ya kamata cikin hukuncin ubangiji waɗanda za su riƙe rayuwa al'umma a wannan aiji alhamdulillah alhamdulillah ko kai kanka da kake firan nan da ni da za ka iya duba hanya abuja ya zuwa yanzu zai iya ce maka ni ina barin hanyar kaduna in tafi abuja kusan da daddare wannan shi zai ƙara kwatanta maka cewa cikin kashi ɗari yanzu mun kai kashi saba'in da yadda Allah abin da ya rage mana kawai magana insecurity ne na local government local government na arewaci wannan kidnapping da ake that is yanzu inda ake kokarin a ga cewa an shawo kan wannan abu kuma ala hakika wannan ba haƙƙin federation ne kaɗai ba haƙƙi ne da jiha na ji daɗi na ji daɗi da na ga cewa mai girma gwamnan jihar katsina dr umar rada ya yi iyaka ƙoƙarin yin sa na yaga cewa ya kawo wani tsari to kawo tsarin fa ba shine karshen wahalar ba shin maintenance ɗin mutanen nan shin welfare su? shin su da ya kamata ka ba su na in ka tura su daji shin ni ne kawai dan ɗauki bindiga kawai ka tai dan ka ban bindiga ka ɗauka sakare ne ni in ta in ta halbe halbe shin idan an ɗauke ni ko an kashe ni wani plan kake da shi wa 'ya'yana this is very important ni a harkar tsaro yanzu alhamdulillah ban sa uniform ba amma didi bakin gwalgwado technically akwai abubuwan da na tsaro wanda ba zai iya bayyana su ba a nan saboda social media ne but amma ina da 100% in cewa idan an yi abin da ya kamata a yi an zanna da masu unguwanni an zanna da hakimai an zanna da iyayen mutanen da ke rayuwa a cikin garin nan to da yadda Allah aka samu zama aka yi coordinating kuma aka cire welfare in masu hita suna wannan abin da izinin Allah da izinin Allah aka sa addu'a gaba da yadda Allah wannan abin zai zo ƙarshe a arewa idan ko gwamnoni irin kamar yadda dukkan yi za su haɗu daga nan sokoto zamfara kebbi kaduna benue ba mu ma bukatan ma benue kawai daga inda neja ta zo mana kaduna ta zo mana eh, kebbi ta zo mana sokoto ta zo mana zamfara ta zo mana sai nan makotanmu nan baya kano ma ta dan shigo ciki haka ma jigawa ta dan shigo ciki na yi imani ga allah in suka yi wannan operation in a ce sama na ɗoka ƙasa na ɗoka tsakiya na ɗoka information ko ta ina ana yin shi a ce misali mutanen siv eh, sib na ensat na 'yan sanda su yi shiga burtu su zama abubuwa iri-iri su yi komi da komi da yadda Allah wannan abin ba mu cika wannan shekarai saboda asuwaju ya zo da niyyar gyara a ƙasar nan asuwaju ya zo da zulma cewa wannan matsala ta insecurity shi yasa ya ɗauki ma defense ɗin ya ba ɗan arewa to idan ka gani cewa mala hassan ba mi abin da ya kamata ba to dama mu ne muke hidimominmu da mu da 'yan uwanmu to duk da cewa shi wani shiri da muke yi ba ya shahi siyasa ba ne kai tsaye to amma kai a al'amuran siyasa ba a baya kake ba mm-hmm. saboda ka yi takarar sanata kuma ka ka ba da gagarumar gudunmawa musamman ita wannan jami'a ta apc tun lokacin ma da aka hada cpc da acn aka yi maja ka ba da gagarumar gudunmawa sanin ne wannan gashi yanzu an tafi ana tafiyar da gwamnati Ah, matakin ƙasa da kuma matakin jihohi ya kake ganin musamman a ah, ita ƙasar mu Najeriya da kuma jihar mu ta Katsina wanda a nan ne ka fito ya kake ganin tafiyar da shugabancin ya kake ganin kamun yin waɗannan shugabanni wajen kyautata ma al'umma ko ko inda ake tafiya to ah, ala hakika ala hakika ala hakika ko ba mu so mun faɗa hmm. talauci ya damu arewa hmm. kuma duk ga mai hankali ga mai tsoron Allah ya san irin raɗaɗin da bayan Allah suke ciki wani abu ne wanda yake dole sai federal government ta sauko ƙasa waɗannan duk da ake ba magana cewa masu taimakon agaji inan da waye wallahi lauje ne cikin naɗi kawai 'yan iska ne aka zo aka kawo yarinyar nan ta zo kawai ta buɗe sabon ofis. Mm -hmm. to dole he an samu mutane masu imani su yi imani da tsayuwar wadda Allah ya ce zai yi akan haƙƙin al'umma to da yadda Allah talaka za su samu sauƙi amma halin da ƙasar na yanzu take ciki kan talauci na yi imani har ga Allah duk ga mai hankali ya san ƙasar nan ta shiga wani kwale-kwale especially arewacin Najeriya wata tana kuka za ta ce maka cewa ta je ta yi zina don ta samu ta ce da 'ya'yanta a akwai wadda kuma za ta yi ma rantsuwa ta ce ita wankau eh, eh, tahwasa ba irin bala'in da yanzu yake ƙara tada dama hankali ka ga uwa na ya da 'ya'ya kan titi suna zuwa suna wo mata barar ɗan na rogo ko wani ko yalo don su samu abin da za su ci ina za mu je da wannan haƙƙin to dole dukan mu da ni da kowa sai mun ji tsoron Allah siyasa ba hauka ba ce ba ba ka wa mutum talauci da bala'i don wannan creating in shi aka yi Allah ya wadata ƙasar nan amma dukan sai mun ji tsoron Allah kowa aka ba shi riko na haƙƙin al'umma to iya ƙoƙarin sauke wannan haƙƙin al'umma shine mala hassan za ka yi bacci shine ni zan yi bacci ba zai yiwu ba 'ya'yanka na abroad suna karatu ni ko ɗana yana cikin community school kuma ka ce wai kai adali ne me adalcin shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da waɗanda suka gabace mu suna fayawo cikin kasuwa ne suna bincikawa su ji yaya abinci yake yaya rayuwar da ku kuke ciki shin rayuwa ce wadda take mai kyau amma yau shugaba nawa ne ka taba gani a cikin santara market yana cikin ki i think sai wani sarki a yobe ne ko taraba sarkin bauchi sarkin bauchi ne kawai na ga an shi a social media ya fita ya je yana duba farashin abinci to alhamdulillahi mu ma allah ya haɗa mu da ba bauchi muke ba amma allah ya haɗa mu da mai martaba sarkin katsina kullum idan ka ji an hidda mai martaba sarkin katsina ƙasar waje na yi imani ga allah 90% damuwa al'umma ce ke fidda mai martaba a ƙasar waje saboda mutum ne wanda yake yana damuwa da katsina katsina talakana har aka gama gwamnatin malam buhari baka taba jin an ce cewa mai martaba ya kace na ce ba amma zai yi indiya akan talaka ne to wannan shi ya sanya nake kara jawo hankali da shugabanni mu ji tsoron allah mu zo mu yi tunanin yadda za a kawo mu al'umma sauƙi to kamar yadda kake magana a kawo ma al'umma sauƙi da kuma yadda ita gwamnati take tafiyar da shugabancinta da inda gyara yake a gyara na sani cewa kana da dama dama ka za ta iya sa mai yiwuwa ka ga shugaban kasa ko ka gana da shugaban kasa dama ka za ta iya sa mai yiwuwa ko ka gana da gwamna ko ma dai wasu muhimmai a cikin ƙasar nan ka taɓa ka taɓa ba da wata shawara ko ka kwatanta musu ga matsanancin halin da talaka yake ciki kuma in akwai dama ga abin da ya kamata a yi alhamdulillah alhamdulillah ni dai allah ya sani na san chief of staff na san sgf na san shugaban kasa na san vice president mm. gwamna kuma in ce kaman malha ɗaya ta ɗauko mu abin da ya shi gidan masari shi ya yi to kaga ban iya cewa ba wanda ni ban sani ba amma alhamdulillahi ina zama da shugaban ƙasa kuma mu muna gaya mai daidai abin da Allah ya sanar da mu wanda da mu faɗi ba don ganin ido ba don dai tunanin cewa arewa ce ke gaban mu waɗanda suka koya mana hidimar siyasa nan mu arewa suka fara sa mana farko. shi yasa kuma har gobe ita ce ni ke gabana ba abin da zan samu ba abin da zan samu Allah ya riga ya gama rufa man asiri saboda ina da sana'a amma alhamdulillah na yi magana last na je personally na je hagges house zan zanna da duk waɗannan da na kira ma muka kwatanta masa halin da al'umma suke ciki especially ma shi eh, mai ba eh, shi chief of staff saboda mutumina ne femi bajami kuma alhamdulillahi suna ƙoƙarin ganin cewa an rage wannan raɗaɗin da arewa take fama da shi zai ka yi ban kwana to alhamdulillahi muna godiya ga al'umma kuma kukan ku 'yan jarida muna ƙara gode maku da irin wannan jakircewa da kuke domin faɗakarwa mutane a inda ake da kuma inda aka dosa ubangiji allah ya mana sakamako da gidan aljanna allah ka sa wannan aikin da muke sa mana shi a minzanin mu idan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu to masha Allah shiri kenan na musamman wanda muka tattauna da babban bakon namu wato honorable Ahmed Mamin Aliyu Himma wanda yake da Himma Global a madadin shi da daukacin waɗanda suka haɗa ne da ku a daidai wannan lokaci musamman shi wanda ya ku sani sai da farko ni Husaini Bako fashi da na jagoranci shirin nake cewa Allah ba mu alherinsa